kamar dai masu kallon mu ko sani shiri ne wanda muka gayyato fitattun malamai da suke mana bayani akan abin da ya jibanci musulunci da kuma mu al'umman musulmi Allah cikin ikonsa yau shirin namu yana tare da babban bako ne wanda kuma insha Allahu za mu shafe awa uku don shiri ne na musamman wanda muka shirya domin wato gabatar da shi domin amfanin mu al'umman musulmi wanda wannan bawan Allah da Allah ya kashi wannan jiha zai ba mu irin baiwa da basirar da Allah ya bashi wajen ci gaban addinin musulunci wannan bawan Allah ba kowa bane kuwa illa Sheikh Dahir Usman Bauchi wanda ba bako bane a wannan ƙasa ha kuma da faɗin dunan ya shahara wajen ba da fatawa da kuma taimaka wajen ci gaban addinin musulunci akar mukalla barka da zuwa wannan na'am alhamdulillah a jama'a masu kallon da kuma Allah ya sa da za mu buɗe layi mu wato bayan mun tattauna da malam kamar na awa ɗaya da rabi za mu buɗe layi domin yin tambaya ga malam kuma da Allah masu kallon mu muna roƙo a gare ku duk wanda zai yi tambaya ya tabbatar da cewa ya yi tambaya mai ma'ana ba tambaya ta izgilanci ba ko kuma tambaya wacce za ta kawo wani hayaniya ko kuma tashin hankali domin bukatar mu da kuma fatan mu shine mu amfana daga abu da Allah ubangiji albarkaci wannan bawan Allah da shi domin dukkan mu yi wato mu yi mawafaka wajen tarayya da lada a ranar tashin alkiyama ta wajen samun shiga aljanna ubangiji subhanahu wataala saboda haka masu kallon mu in Allah ya so ya yarda shirin namu kamar da na faɗa muku shiri ne na musamman mun fara shi tun da yanzu daga misalin karfe goma sha biyun nan har zuwa karfe uku in Allah ya sa yarda muna nan tare da malam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 saukar da ƙur'ani a cikinsa kuma wajabta mana yin azuminsa don mu gode wa Allah na samun alƙur'ani domin da Allah ya ce ya yi wa lazina amanu kutuba alaikum siyamu kama alaikum min qablikum man kana minkum marid har lokacin da ya ce shahar ramadan allazi unzila fihi alqur'anu hudan linnas wa min hudi wal furqan kuma shahid minkum shahra falyasum man kana har zuwa wa iddata wa ala ma hadaykum wa la'allakum tashkurun ubangiji ya ce washkuru ni'matallahi kuntum iyyahu ta'budun ku gode wa ku gode wa Allah in muku ni'ima in dai da gaske kuke ku bayansa ne masu kaɗe ta yi masu wata maza to in muku ni'ima maza maza ku gode masa saboda haka ne kake gani idan mutum an masa aihuwa sai ranar ita sai ya tara taro gode wa Allah Allah ya bada da ko ya bada ya in an taro sai a sa sunan mutumin kirki ko a sa mata an gode wa Allah haka kuma mutum ya samu sarauta sai a tara taro a gode wa Allah wannan mutum ya samu sarauta sai ce za a yi wankan sarauta a kashe kuɗi saboda godiyar Allah haka kuma in an sauki ƙur'ani nan ma a taro a yi biki to godiyan Allah akan kowace ni'ima to dukkan ubangiji sai ce ah, abun da ya shafi addini ku yi godiya akan abin da ya shafi addini shi ya fi abin da ya shafi addinin kenan shine samun alkur'ani idan a ubangiji ya umurce mu mu kadai shi idan mun kadai tashi ya umurce mu mu yi sallah biyar idan mun yi sallah biyar sallan nan biyar wato a gabansa za mu yi ta shi ke kiran mu ya gana da mu ya gana da mu abinda muke da kuka mu yi masa ba mu da mai ba mu sai shi ba mu da kare mai kare mana sai shi to a wurin sallan nan za mu jaddada godiyar mu gare shi mu yi kuka mu mu gana da shi almusalli yunaji rabbahu sannan kuma sai ya tura mu mu je mu zama wakilansa kan sauran yan uwanmu mutane duk wanda ka ciyar da shi ko matarka ko danka ko tsohuwa ko tsoho ko bako ko miskini ka wakilci Allah ne cikin yin haka don ba mai cewa sai Allah amma min dabbatin fil da illa Allah rizquha wa al mustaqarra mustawda kullun fi kitabin mubin to da farko ya zabe ka ya mai da kai ɗaya daga cikin bayansa in innal ladina amanu wala kan khairul bariyati ya baka tauhidi da imani kenan sannan ya kira ka ku gana sallah kenan sannan ya tura ka je ka zama wakilin sa wajen ciyarwa ubangiji ya ce wa an fi ji alakun ja'alakum na fihi ku ciyar da bayina na mai da ku khalifofi na a cikin ciyarwa ba mai ciyarwa sai Allah amma in ka ciyar ka wakilci Allah ne a cikin wannan yin haka sai ya baka lada wakilin gwamnati cikin ba da kayan gwamnati ma babban mutum ne balle wakilin Allah to idan an yi haka ga tauhidin da mai da kai khairul bariyati ga sallah da mai da kai mai ganawa da Allah ga zakka da ta mai da kai wakilin Allah ɗiban kayan Allah ka raba bayan Allah in ji Allah to sai Allah ce in azumi ya yi kusa sai Allah ya tambaye ka kaji ban halicce ka dabba ba ban halicce ka kafiri ba sai na halicce ka dan adam mai imani na saka cikin zaɓaɓɓun kuma nan na ganawa da kai kuma na mai da kai wakili na shin ka ji daɗin haka ko baka ji da Allah na ji daɗi na ka ji daɗi ko eh to wannan abu baka same shi ba sai saukar da Qur'ani da nayi shi ya baka wannan daraja Qur'ani nan na saukar da shi cikin watan Ramadana ne to saboda watan Ramadana nan in ya zo kai mini godiya inda ka ji daɗi kaga yau first october ne duk najeriya ana bikin murnar bara ma aka aka yi bara waccan ma haka aka duk lokacin first october in ya dawo sai mu maimaita wa allah godiyan koran nasara da karɓar ƙasar mu Mu gode wa allah allah ka koran mana nasara ka ba mu ƙasar allah mun gode kullum first october in ya zo sai mun yi haka har ambasadodin da suke ƙasashen waje ma dole sai sun taimake mu to saboda haka sai Allah ce to watan ramadanan nan a ciki na saukar da qur'ani da shiryar da kai ya baka wannan daraja in dai ka ji daɗi zaka gode mini to abin da nake so ka yi da rana ka yi kama da mala'ikan da ya kawo qur'ani wa innahu tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhu lamin ala qalbika takuna min munzirin bi lisanin arabiyyin mubin wannan alqur'ani mala'ika na aiko amintacce ya zo ya kawo maka ƙur'anin ya rasulullah ya sa shi a zuciyarka kake faɗansa da, harshen larabci kana yin bayani to ina so in ka ji daɗi in ramadana ya zo da rana kai kama da mala'ikan nan da ya kawo ƙur'ani karka ci abinci karka sha ruwa karka kwana da matarka da rana don mala'iku ba sa yin wannan duk abin da zai bambanta ka da mala'ika na wajabta maka sai dai wanda baka iyawa in ka sha ruwa da rana azumin ka ya karye amma in kai fitsari azumin ka bai karewa don baka iya hana kanka fitsari in ka ci abinci in ka ci abinci azumin ka ya kare amma in kai bayan gari azumin ka bai karewa don baka iya hana kanka yin bayan gari in ka kwanta da matarka azumin ka ya kare amma don ka yi bacci kawai haka azumin bai kare ko ba sa bacci din ba sa bayan gari ba sa bawali ba sa ci ba sa sha ba sa aure bin laila wannan har lafturon dare da rana ba sa yankewa daga ibada ta abinda na dora maka kenan in kuma dare yayi kai kama da annabi na muhammad sallallahu alaihi wasallam mai yawan aqimi salata liduluki shams ila ghasaqi al-layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda wa min al-layl fatahajjad bi nafilatan lak asi an yabasaka rabbuka maqaman mahmuda wanda kullun dare ba zai bacci ba sai ya qiyamul layli ko ya baccin ma zai farka sai ya qiyamul layli kamun gari ya waye to ina so in dare ya kama kai kama da shi kaga sallan tarawih da ake yi ba kowane dare ne kowane musulmi sai ya raka goma sha uku ba ba kowane musulmi ne ba amma in azumi ya zo da kyar za ka samu musulmin da kullun dare bai yi raka goma sha uku nan ba don ya yi kama da annabi a cikin dare to kai kama da mala'ikan da ya kawo ƙur'ani da rana gurgudun ikon kai kai kama da annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare mai wanda ya fassara qur'ani gurgudun ikon ka in kai haka to ka mini godiyan samun qur'ani ya ce wali walitukmilu iddata wali walitukabbiru alama hadaykum wa la'allakum tashkurun in an cika lissafin azumin nan to ku fita waje ku mini kabbarori ku mini godiya saboda na shiryar da ku da wannan alqur'ani kuma na baku umarni yin azumi da yin salloli kun karba ku mini godiya kan wannan wali tukmilu iddata wali tukabbiru lala ma hadaikum wa la'allakum tashkurun to saboda haka ne wannan watan yake da daraja muhimmiya saboda wata ne na falala wanda kowane wuninsa darajarsa a ƙallin darajarsa wata biyu da mutum ya karya azumi sai a ɗora masa azumin wata biyu to darajarsa da rana wata biyu din nan darajarsa da dare haka ne kuma a cikin wannan watan akwai wani daren da ya fi shi kadai ya fi wata dubu wata dubu ya fi shekara tamanin daga kowace shekara dan adam musulmi mutumin annabi muhammadu yana samun shekara tamanin cikin rayuwarsa ka gani alhamdulillahi ba don annabi da ba za wannan ba kuma alherai da Allah ya tara cikin wannan wata suna da yawa a ciki ake bude kofofin aljanna a ciki ake kakkama shedan a daddaure duk abubuwan da kake gani suna faruwa a cikin azumi na sabon Allah to wakilan shaidanun ne suke yi musu wato a maimakon su amma yayin gijin suna daure <laughs> ka san wani zai zai ni na zo na representin <laughs> ya kuke cewa ina wakiltan wane to aka ramu kalla <laughs> eh. da yake ka ba mu falalar shi wannan wata mai alfarma eh. Allah ya saukar da Qur'ani a cikinsa don saboda haka yi daraja haka ne hmm. so aka ramu kalla wa ya cancanta ya yi azumi a cikin wannan wata wanda ya cancanta ya azumi musulmi baligi mai hankali mai lafiya mara jinin haila mara jinin aihuwa wannan shine dole ya azumi sai dai in ba shi da lafiya nan kuma sai ya sha lokacin da Allah ya ba shi lafiya ya kirga abin da ya sha ya mai da su wannan shine dukkan baligi mai hankali Eh, wanda ba da laruran jini mata kenan su ne da wannan larura mm. wanda ba da rashin lafiya dole ne ya yi azumin nan sai da yana da ciwon yunwa ko yana da ciwon ishirwa to wannan kam sai dai ya ba da mudu in yana da shi akar eh. mukalla zai bada mudu ba tare da yi azumi ba to ba zai iya yana da ciwon yunwa yana da ciwon kishirwa ba ya iya zama awa ɗaya da rabi bai ci abinci ba ko awa biyu bai ci abinci ba to aka makalla ina matsayin mutumin da ya sha azumi kamar misali rarura ta same shi eh. a wancan azumi na bara kamar hmm. ramadan na bara da ya shige eh. mutum bai rama ba har wani ramadan ya zo ya riske eh. shi bai rama wancan azumi da ya kame so kar in ya tashi rama me ya kamata ya zai wasu suna cewa sai ya ciyar ya bada mu wannan azumin sabon azumi da ya zo sai ya dage ya yi shi ana bin sa bashin azumin da ya sha na bara to bayan azumi sai ya biya azumin bara amma kowane kowane uni daya sai ya biya mudu da yamma mudun nan kuwa mudun fidda kai ne za a kasa shi kashi hudu to kashi daya shine wannan mudun da za a bayar Allahu akbar a to haka bayan mun je falala da kuma wanda ya dace ya azumi mm. shin akar mukalla Allah ya mu musulmi wani irin matsayi ne Allah ubangiji ya ba mu har ya zabe mu ya mai da mu musulmi din akar mukalla falala Allah ta sa Allah ya zabe mu ya mai da mu musulmi ba tare da wani kokarin mu ba haka Allah ya rubuto tun daga azal mu musulmi ne za mu zo mu zama bayin Allah masu bin maganan Allah masu bin maganan annabi sallallahu alaihi wasallama da falalarsa eh, domin ba mu da wani ikon da muka sa kanmu zamowa musulmi Allah ne ya mai da mu musulmi eh, saboda haka shi musulmi na daraja kamar yadda na faɗa zo Allah ya zaɓe ka bai mai da kai dutse ko itace ko dabba ko wani kafiri ba ya mai da kai ɗan adam ɗin ma sufan ɗan adam wanda yake Allah da kansa zai kira ka ku gana ya rubuta kada ya aika maka ya ce ya zabe ka innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika khairul bariyati wanda suka yi imani suka yadda za su yi aiki mai kyau to na zaɓe su na mai da su fiyayyu daga cikin bayina kasan ko aka aika masa takarda cewa an zaɓe shi abu kaza to ya saurari kira daga fada fadan wanda ya zaɓe shi din to in ka ji ladan ya yi kira to wanda ya karbi takardar zaben nan shine zai je wanda bai karɓa zai je ba Allahu akbar sai ga wani suna alwala za su ce masallacin su ce to a dawo lafiya su ba kai musu takardar ba eh. Allahu akbar ato akar mukalla da yake sallah tana ɗaya daga cikin ginshiƙai na shi da ginshiƙai na addinin musulunci eh, wanda akar mukalla har ka kawo mana misali cewa Allah ya zaɓe mu yakan gana da mu wato mm, wajen sallah mm. na shine gana shine wurin gana da Allah to akar mukalla ita sallah mm. wani irin matsayi take da shi ta kuma a gurin ubangiji akar mukalla ita sallah matsayin da take da shi wurin ubangiji wato duk allah abin da yake so a gode masa godiyan nan ita ce bauta din to sallah ita ta tara dukkan <clears throat> abin da ake kiransa godiya idan mai sallah ya yi alwala ya zo ya tsaya gaban allah sai nuna wa allah ne haka da hannayensa guda biyu allah da abin da na sani da abin da ban sani ba da abin da nake so da abin da nake tsoro da duniya da lahira kai da komai duk allah ka gani na yarfar na jefar allahu akbar na koma wajenka har kai sallah ka gama in kai sallah ka gama Allah ce to na ji daɗi kai bawa na ne ka amsa mini to ya ka da bayina don kar ka cuci bayina bayan mun shirya wato akan makala wannan shine matsayin kabbara kenan kabbara kenan eh ka zubar da komi ka koma ga Allah ka zubar da komi yau baka da komi wa almusalli na ji rabbahu din nan ka zo za ka gana da shi ko wani babban mutum na Najeriya ne ka gana da shi kana haka kana haka kana haka zai yiwu sai kai haka sai kun gama ko to ka jefar da komai duniya da lahira da abin da kake so da abin da kake tsoro da abin da ka sani da abin duk ka zubar ka kuma Allahu akbar to in kai raka a biyu sai Allah ce to na gode maka ka amsa abin da na dora maka kayi akan ni ubangijinka ne kai kuma wa ne to ya tsakaninka da bayina in fa ka cuce su za su yi ƙara waje na in suka yi ƙara waje na kuma ladan ka zan ɗiba in biya su in ladan ka ya ƙare fa zan jefa ka a wuta to ya za ka zauna da ban Allah bayinka ai bayinka dama iri biyu ne akwai masu karɓar takarda da hannun dama akwai masu karɓar takarda da hannun hagu to dukkan su ka gani assalamu alaikum assalamu alaikum ko duk zan zauna da su lafiya Allah a to kenan inda in yi haka kam na'am shi shine halin musulunci na'am to ka zama bawan Allah kenan cikin bayanan da kai mana abu eh. na kabbara eh, din eh, to akar kalla ita iqama da muke yi wajen sallah ita kuma akar kalla yaya ma'anarta ita kuma ita iqama ai kiran sallah ne na biyu kiran sallah na farko ana kiran ana kiran na waje haka su ji fa za a yi sallah haka ne to iqama kuma ana gaya wa na ciki wanda yake niyan nafila ko wani karatu maganin komai fa ya kare da a tada sallah Allahu akbar shine ikama dai na'am eh dukan su wancan kiran sallah ne na kiran na waje na waje wannan kuma na ciki ko waya shi ake kowa ya tashi ya bar duk abin da yake in karatu kake in wani carbi kake ja in wani nafila zaka yi magana ta kare yanzu sallah ta tashi na'am iqamati salatu na'am wato akan makalla da zara iqama wannan tawon ba magana sauran wani aiki sai mutum sai bi mutum sai bi liman ai sallah na'am to mu kalla <clears throat> mu kuma muka duba ruku'u mm. wanda in an yi kama an tsaya an yi karatu ba abin da mm. za mu yi sai ruku'u wanda za mm. mu dafa mu rankwasa din nan muna abun nan ga ubangiji akar kalla tsayuwar in ka tsaya ka ji Allahu akbar din haka ka nuna wa Allah kaman ka rubuta masa alifi Allahu akbar kaman ka rubuta masa alifi a tsaye din na'am in ka yi ruku'u kaman ka rubuta masa haƙa rabi na'am in ka sake tashi ka sake yin sujada kaman ka rubuta min jaye in ka sake tashi ka zauna ka koma kaman ka rubuta dal ma'anansa eh. ahmadu ina godiya Allahu akubar ina godiya <laughs> shine ga alifi ga ha karami ga min jaye ga dal ka ce Allah ina godiya sai yiwa ka ce a sun kuya ka ce ha in ka sake tashi kai haka ma in ka sake tashi kai haka du Allah ina godiya to tsayuwar ka dan ka tsayar nan kace Allah duk abin da ka yi shi a tsaye ya amfane ni ko karan gero ko karan dawa ko karan masara ko itace ko fulwaya duk da abin da kai yi amfane ni da kuma tsayuwa ta dinnan Allah na gode akan wannan ni'ima da Allahu akbar wani bai da iko ya tsaye da na tsayan nan tabbas yan na tsaya Allah na gode idan kuma ka sunkuya ka gaya wa Allah ya Allah duk abin da ka yi shi a ya amfani ne ko shanu ko raƙuma ko awaki ko tumaki duk da abin da ka yi shi a ya amfani ne ko motoci ko kekuna ko babura duk abin da ka yi shi a sunkuyi yake amma ya amfani Allah na gode maka a kansa in kuma ka daga hannu haka za ka faɗi ka sujada Allah duk abin da yake da fuka-fiki wanda ya amfani ko jirgin sama ne ko kaji ne ko agwagi ne duk abin da yake da fuka-fiki ya amfani ne Allah na gode maka a kansa in ka faɗi ƙasa ka ce Allah shimfiɗa ƙasar nan da kai na gode kuma abin da yake bayan ƙasa wanda ya amfani ne ko wake ko gyaɗa ko fetur ko gas ko duk abin da yake bayan ƙasa da cikin ƙasa da kai ya am Allah na gode to ne ma'anan tsayuwa da ruku'u da sujada Allahu akbar alhamdulillah akar mukalla bari mu shiga hmm. isra'i wanda annan muhammad sallallahu alaihi wasallama shine tafiya wanda aka yi da shi ya je ya karbo mana ita wannan sallah da akar kalla yanzu kake mana bayani hmm, kake ba mu hikimomin da hmm. suke cikin wannan abuwa wanda Allah ya tara shin akar kalla za ka yawa masu kallon mu da mu ka mu cikakken bayani akar kalla akan isra'i na manzo sallallahu alaihi isra'i da miraji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kai shekara hamsin da biyu da wata hudu Allah ya ɗauke shi wato saboda lokacin damuwa ta yi masa yawa a makka uwar gidansa ta rasu mai saisaita masa abu damuwa haka Babbansa ya rasu mai saisaita masa damuwa cikin maza to sai bakin ciki ya same shi a lokacin bayan shekara biyu da wata hudu allah don ya nuna masa mutanen makka ba su kai ma cikin cokali ba bari mu nuna maka mulkinmu allahu akbar yana bacci a gefen ka'aba kusa da ɗakin yar uwarsa ummu hani sai aka zo aka tashi shi tashi tashi tashi tashi ya tashi ta ce Allah ne yake kiranka Allahu Allah Allah yana kiran mutum eh. ga abin hawa maza maza ka hau ka tuna lokacin da Allah zai kira annabi Musa sai da yanka masa aikin da zai yi tukuna haka ne tabbas ka je ka yi azumin kwana talatin ina so in gana daga amma sai ka yi azumin kwana talatin ya yi talatin din ya yi ado ya kurkure bakinsa Allah ya ce wa ya ce ka kurkure ka kar kar je wajen ka ne baki na na wari to ka je ka ƙara goma saboda bakin ya dauki ya dauki warin azumi Allahu akbar amma ne shi bacci yake aka tashe shi Allahu akbar ba yanka masa wani abin da zai kamu ya ga Allah ba to shi kenan sai aka tashi shi sai ga buraka buraka hau jibril da ce bismillah hau za mu gajen Allah Allahu akbar shi kenan sai zai kama buraka buraka ta ce banda annabi Muhammad ba wanda zai hannu jibril ya ce a shine Allahu sai ya hau to wannan buraka duk inda idon ta sauka can take sa kafa Allahu akbar duk inda saboda sauri saboda sauri duk inda idon ta kai can take kafa kamun dan karamin lokaci ta <coughs> ta kai kudus wato jerusalem jerusalem kenan haka na'am shikenan akan hanya an ta annabi ibrahim yana tare da yaran da suka mutu tuna kanana haka yana ladabtar da su sai ibilu ce sauka kai sallah nan annabi ibrahim ne ke tare da yaran musulmi da suka mutu suna kanana aka wuce sai ya tadda kabarin annabi Musa yana sallah cikin kabarin shi ma Allahu yace saukanan ma ka yi sallah annabi Musa ne ke sallah cikin kabari ya wuce saukanan ma ka yi sallah nan ne aka fi annabi Isa Akwai talaham Cikin da aka zai aka sauka ashe dai tafiyar duk za ta tafiyar dai tana kunshi ta kunshi sallar ne ya yaje sai ya daure buraka sai eh, sai aka kawo masa kayan bakunta a kawo nono aka kawo zuma aka kawo giya ya sha nono ya sha zuma bai sha giya ba eh haka ya kamata kai haka ya kamata kai to shike nan da nan sai aka tara masa annabawa annabawan Allah duk gabaki daya gaba ɗayan su aka tara su a nan duniya fa suka zo da irin jikinsu na duniya da kayansu irin na duniya suka zo nan duniya dan me don su zo su tari manzon Allah su yi mubaya'a da shi su ji daɗi kuma su halarci bikin karɓo sallah Allahu akbar suka zo shi nan sai jibril ya ce to wannan shine babanka adam wannan shine babanka ibrahim wannan shine dan uwanka annabi nu yace dukkan annabawan nan mun gaisa da su amma wanda aka ce babana sai annabi adam da annabi ibrahim sauran dan uwanka ake cewa to da muka gama gaisa kowanne jibril ce wannan shine wane wannan shine wane har muka zo wancan mai babban yamma nan fare bi fare bi baki a shine haruna dan uwan musa kenan allahu akbar sannan aka taru gaba daya aka yi jawabai aka yi jawabai sai aka ce to ai sallah Allahu akbar annabi ya ce to zan ga walidin zai mana limanci To. babana adam ko babana ibrahim Ibrahim da aka gyara sahu sai sai eh, sai jibril ce bismillah kai ne zaka yi mana sallah Allahu akbar sai zaka ce limanci annaba da mala'iku Allahu akbar sai annabi ibrahim ya tsaya daidai sa a safun gaba na'am aka yi sallah aka gama da aka gama sai Allah ce in kana da wata tambaya duk annabawa na gasu a gabanka in kana wasu alma arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun shikenan aka gama jawabai to sai aka ɗauki annabawa guda takwas a cikinsu mm. aka ajiye su a sama domin saboda mutum yana so dan adam yana son in yi tafiya ya ga dan adam dan uwansa eh, domin karkewa ne sai aka aje annabi adam a sama ta farko aka aje annabi isa da annabi yahaya a sama ta biyu aka aje annabi yusuf a sama ta uku aka aje annabi idris sama ta hudu aka aje annabi harun sama ta biyar aka aje annabi musa sama ta shida aka aje annabi ibrahim sama ta bakwai to ana tafiya aka zo sama ta ɗaya aka ce jibril ce a bude a bude wane ne ce nini ne jibilu ah, mamaki jibilu ba yana sabu a bude masa kofa Allahu akbar yanzu mala'ika don kofa mutum na rufe tagogi na rufe in za a dauki da san bude na babu da shi da jawasu duk shiga za su yi ba su da bude kofa ne ke nema bude masa kofa ai ba ni kadai bane ina tare da annabi muhammadu annabi muhammadu sallallahu alaihi sai lokacin tashin kiyama yayi Allahu akbar ya zo annabi muhammadu an aiko shi an aiko shi shikenan aka bude ya shiga na sai itar da su gaba ɗaya itar da annabi adam annabi maraba da da albarka maraba da da mai daraja maraba shikenan ah, mala'iku suka masa maraba aka wuce da aka wuce aka je sama ta biyu a bude a bude wane ne jibril ne a ah, jibril ma yana nema bude masa kofa sai ai ba ni kadai bane ai na ta da annabi muhammad ne sallallahu har lokacin ai kansa ya ashe lokacin tashin duniya ya kusa aka bude sai ya ga annabi annabi yahya da annabi isa haka to hikimar da ta sa aka ajiye waɗannan annaba guda takwas a cikin sauran yan uwansu annaba shi annabi adam shine uban kowane mutumin da yake dauke da irin wannan jiki amma annabi muhammadu shine shugaban dukkan halitta har mala'iku har komi da komi duk abin da ba Allah ba annabi shugaban abin ne Allahu akbar to kai annabi adam uban mutane ne to ga uban kowa ya zo ka tashi kai gaisuwa Allahu akbar na'am in kai ubansa ne ta je wannan jiki shi ko ubanka ne akan hakika ka shi kai gaisuwa uban mutane ga uban kowa ya zo ka tashi kai gaisuwa Allahu akbar aka je sama ta ta biyu na'am to shi annabi Isa Allah ne masa kirari eh, yana ce masa ruhullahi kalimatullahi eh, to annabi ya haya Allah yana masa kirari wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min salihin Allahu akbar in an bude sai kai ruhun layi kalimatun layi to ga babban ruhu ya zo ga babbar kalima ta zo kai gaisuwa kai sayyidan hasuran Nabiya minasan to ga sayyidu sadati ya zo ga nabiyul anbiya ya zo ga aslahu salihin ya zo tashi kai gaisuwa Allahu akbar to shikenan sai aka yi addu'a aka wuce aka wuce aka je sama ta uku ku bude ku bude aka bude shikenan wani ne jibril ne jibril na so a bude masa gowa ne ba ni kadai bane ina tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka kamar yadda aka yi na farko da na biyu ko haka na sai aka bude sai ga annabi yusuf allahu annabi yusuf ya masa maraba ya dube shi sai ce kai na ga mutum da rabin kyau allahu akbar shi annabi yusuf kenan haka ma'ana rabin kyau yana da abun fisga bai da abun turewa Allahu akbar kamar yadda makunni da makashi abun kunnawa da abun kashewa kashewa haka yana da abun fisga amma bai da abun turewa na'am annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama har ya zamaninsa ya gama shekara 63 ba a taba jin wata mace ta fada masa ba wane ita in ka hango shi daga nesa kamar za ka fada masa in ka zo kusa da shi sai ka kamar lantarki ne a gaban ka sai ka ja saboda tsananin haiba Allahu akbar na to shi Yusuf bai da abun turewa din yana da abun fisga yana da abun fisga na aka ce masa rabin kyau Allahu akbar nan aka wuce aka je sama ta ta hudu na sai aka tadda ta farko dai annabi Adam ta biyu annabi annabi annabi yahya da annabi isa ta uku annabi yusuf annabi su kai ne shugaban masu kyau eh to ga shugaban masu kyan duniya da lahira muhammadu ka tashi kai suwa allahu akbar sallallahu alaihi wasallam sai ya wuce je sama ta hudu sai ga annabi idris ya gaisu annabi idris ya gaisuwa annabi idris allah ya ne masa kirari wa rafa'anahu makanan aliyya mun dauka shi wani bigire madaukaki madaukaki haka kai wanda aka dauke ka bigire madaukaki to ga warfana laka zikirka ya zo Allahu akbar mutumin da kullu aka mace Allah sunansa yana kusa da Allah yana kusa da Allah ba wai maganar san mai ake yi ba da an mace Allah sunansa za kawo. Allahu akbar na'am shugaban ka ya zo ki gaisa aka wuce aka je sama ta shida ke ga annabi Musa ah, annabi Harun tukuna sama ta biyar sama ta biyar sama ta biyar aka tada annabi Harun annabi Harun Allah ya masa kirari na'am ah, bakin annabi Musa Allah yana cewa eh, annabi Musa ya roki Allah ya ce Allah ya haɗa shi wa akhi harun hu afso minni lisanan fa arsilu ma yuridu yusaddiqni inni akhafu an yukazzibuni Allah wannan aika da ka bani na gode na ji dadi amma ina roko ka hada ni dan uwana ya fi ni fasaha ya fi ni iya hada kan jama'a zai taimake ni Allah ce an baka to in dai mai fasaha ne ga wanda ya fi kowa fasaha ba wai bai hude kamar haruna ba haka a'a kowa ma har balarabe ga shugabansu ya zo Allahu akbar afsal fusaha Allahu akubar. to mai iya haɗa kan jama'a ga mai haɗa kan duniya gaba ɗaya ya zo shikenan aka wuce aka je sama ta shida sai ga annabi Musa annabi Musa da ya gan shi ya masa maraba masa maraba suka yi ta maganganu ma tukuna ce na ji an ce kana da cikin al'ummarka akwai malamai magada annabawa ba za ka nuna min ɗaya daga cikinsu Allahu akbar nuna maka sai jawo wani mutum wanda zamaninsa bai yi ba tukuna haka saura wajen shekara ɗari kusan hudu a haife shi <clears throat> sai jawo imamul razali na ce ga ɗaya nan Allahu akbar sai sai ya suma masa tambayoyi Musa eh. ya tambaye shi tambaya da ya ba shi amsa da yawa sai Musa ya ce a'a ai in an faɗi tambaya ɗa sai an ba da amsa ake wuce ake wuce tabbas ai kai ma haka kai lokacin da Allah ya ce ma tilka bi minika ya muse sai ta hiya asaya atawakkau alaiha wa hushu ala ghanami wa la fiha ma'arib ukhra na'am ai kai koya mana irin wannan Allah mutum tambaya ta ba da amsa sai annabi ya taba shi kai kai ladabi annabi ne fa annabi mursali ne mursali Allahu akbar sai annabi Musa ya yi yin abin da mutane suke ah Allah da iko yake wai mutumin da ya zo bayan mutane amma a bashi daraja daraja fiye da ta kowa ta kowa na annabi wasu ya ce Allah duk waɗanda na wuce na na wuce da su lafiya da amma Musa ga abin da yake Allahu akbar na'am aka wuce sama ta bakwai sai ga annabi Ibrahim alayhi salam Allahu akbar a baitul mamur yake nan yana jingina baitul mamur ya masa ya masa maraba shi ma shi annabi Ibrahim shi kuma shine uban dukkan annaba wanda suka zo zamaninsa annabi in ba annabi Adam ba ba annabi Idris ba ba annabi nuhu ba ba annabi hudu ba ba annabi salihu ba duk annabin da ya zo bayan zuwan annabi ibrahim allah ya sa su daga cikin zuriyarsa annabi ibrahim kai ne uban annabawa eh to ga uban kowa da kowa ya zo annabi muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam to shikenan daga nan baitul mamur mala'iku suke shiga kullum dubu saba'in amma kowa ya shiga sau daya ba ya sake komawa saboda yawan su shi nan daga nan sai aka wuce sai aka je sidratul muntaha magare tukewa tukewa na annabi yana kallon magarya sai ce ina ganin ta mai ganyen ta kaman kaman kunnen giwa ya'yanta kaman kaman <coughs> tulunan tulunan hujar ina kallon ta kawai wani lokaci sai na garba na ganin ta haske ya zo ya rullube ta Allahu akbar shikenan da muka je wurin sai Jibril ya ja ya ja kujera sai ya zauna nace ya tafiyan mu sai ya ce mini wa na illa lahu maqamun ma'adu ai mu mala'iku kowa ya san iyakan da yake tukewa in ya kai wurin ba daman wucewa kaga nan ban ta wuce nan ba da zan wuce kamar gurgudun kaurin gashi sai ya zama mini na ketare iyaka mun kuma da ba ma sabo iyaka na kenan ban ta wuce nan ba ashe duk umarnin da yake kawo kasa daga nan ake kawo masa yana kaiwa na'am ya tafi ya ce to Allah ne ya kira ka shikenan sai aka wani abu shi raf raf sai ya tafi da annabi Allahu akbar tafi da shi ke ta hujubai nan da nan sai ya ji a kalamar kudurci Allahu akbar alƙalban Allah suna rubuta ma kana ma yakunu Allahu akbar a ke ta hujubai aka gama katsam sai gashi ce sai na ga wani wuri ba sama ba ƙasa Allahu akbar kawai daga wurin sai Allah Allahu akbar sai Allah to dan adam ya saba girmama babba tabbas kuma kowaɗanne mutane da irin girmama babba a wurinsu haka to sai allah ya sa masa ilhamin yadda zai gaya wa allah cewa attahiyatu lillahi gaisuwoyi ba gaisuwa ɗaya ba gaisuwoyi haka sun tabbata ga allah azzakiyatu lillahi kuma tsarkakan gaisuwoyi sun tabbata ga Allah at-tayyibatu salawatu lillahi dukkan salloli sun tabbata ga Allah sai Allah ya ce masa assalamu alaikum ya nabi wa rahmatullahi Allahu akbar cewa gaisuwoyi din nan wato girmama dan adam wurin manyansa dan adam in force ne shi mm. yadda yake gina babban sa haka ne haka ba magana zai ba ba salamu alaikum zai ce ba haka zai sai ya sara sai ya sara haka ne sosai kamar yadda in ya sa in odali ya sa shugaban sa a mota ya buga sai ya tsaya a ce sai ya sara din nan haka ne wato abin da ya nuna ka eh. zauna lafiya ba wanda ya sai taba ka sai wanda ya sare uyana Allahu akbar na'am ba wanda ya taba ka sai wanda ya sare <laughs> wuya na Allahu akbar na'am to shine gaisuwan post kenan na'am soja ne yan sanda ne custom ne immigration ne duk dai har masu gadin barayi haka to kenan nan mu in mun je wajen Allah ba hannu ɗaya muke sarawa ba hannu biyu hannu biyu gaba Allahu akbar komai ma babu balle balle mai taɓa wani mun watsar da komai ba komai ma hannu biyu Allahu akbar to wannan gaisuwa ta farko kenan gaisuwa irin ta 'yan siyasa kuma haka ba haka suke yi ba in sun gaba ba eh. a tsayawa za su yi suke ta jawabi wannan ba domin saboda ba ku samu taki ba ba domin saboda ba ku samu kwalta ba <laughs> ba domin saboda ba ku samu makaranta ba ba domin saboda ba ku samu magani a asibitoci ba yanzu ma an yi agreement an rubuta kaza kaza kaza in kun sa aiki kansa sai a samu kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ya ta kira to shi abin da zai kenan ba haka zai yi ba a'a na'am wannan kira to kikan da an da mun yi kabbara mun karanta fatiha mun gode wa Allah sai ka ji muna ce wa qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadi allazina istafi Allahu khairun amma tushrikun na'am amman khalaqa as-samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an فأنبتنا بهدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا نعم. وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله الله ولأكثرهم لا يعلمون أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون الله أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمتي أإله مع الله تعالى الله أما يشركون الله أكبر أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين الله أكبر توني دي ناسا mai wani allan kuma ya hau ya faɗi allah sa abin da yi allahu akbar na akarwaka allah kaga abin da mutum zai faɗa nan allah ka ce alhamdulillah kamar yadda dai masu lacca suke suke yi haka in ka hau abin da zaka ce godiya ta tabbata ga allah sai ka kira manya tabbas alhamdulillah salamun ala ibadihi allazina istafi ciyamomi menenoni menenoni menenoni ne wato protocol of zabas haka kai tai wayan kai sai ka shiga maganar ka alhamdulillah salamun ala ibadin tambaya na a allahu khairun amma fi kun shin Allah shine fiyayye ko ku tsafin da mutane suke shine tabbas to in ya faɗi haka sai ya ce abin da nake so in faɗa muku kala khalaqa samawati larda shin wanda ya halicci sama da ƙasa ƙasa haka wa anzala minas sama ya saukar muku da ruwa fa akhraja min za zata bahja ruwan nan ya tsira muku gonaki iri iri masu kyau ma ka hannu kuma tun mutu shajara kun san dai ba ku da ikon tsirar da wani tsiri ko ganye ko itace ko abin ba ku da ila tabbas shin a ilahu ma Allah akwai wani banza wai shi sarki ne tare da Allah babu wai kayan tsafi babu ba ne mutum babu tabbas balhun kawai adilun an manja alar da qarara ko ko wanda ya da kasan nan waje alkhilala anhara ya tsaga bayanta kogunan ruwan daɗi su su su kwara su naija su menene eh. kogunan ruwan daɗi dai waje alkhilala anhara waje rawasiya kuma ya aje duwatsu a bayanta waje ala bainal baharain hajizan kuma yayi ruwan daɗi don ku sha ku rayu da ruwan zartsi don ku samu gishiri sannan ya yanke tsakanin su ruwan gishiri nan baya bata wannan mai daɗi mai daɗi nan ko ba zai bata ruwan gishiri ba Allahu akbar a ilahun ma Allah shi wani banza za ku ɗauka ku ce ya ku haɗa da Allah bal aksaru la yi amma yujibul iza da ahu. ko kun wanda kowa ya matsu ya damu wajen sa yake zuwa yi eh, haka ya biya bukata wa yakshifu so eh, yi damuwa ya yi dukkan mugun abu amma yi yujibul iza da ahu wa yakshifu so wa yaj'alun khulafa al wa ya gadar muku da bayan kasar nan kowa ka ta gidana kasa ta Najeriya kasa kaman kai wani abu a kasa haka ne tabbas wa ya baku wannan duka Allah a ilahun ma Allah shi mai yin wannan ne zaka ci kana da wani Allah ban da shi babu babu dalilan mata zakaru amma ya hadikun fi zulumatil barri wal bahr ko kuma wanda yake ba ku hankalin gane hanya duk mm. inda za ku tafi ko a ruwa ne a teku kuke tafiya ko a tudu ne ya ba ku hankalin gane inda za ku a cikin duhu sai ga jirgin sana tuwa ya san inda za shi da daddare a cikin duhu a sama a cikin teku ga mutane suna yawo sun san inda za su saboda Allah ya sa musu hankali a cikin gidanka da daddare cikin duhu in ka fita kasan inda za ka kasan inda ka dawo ba fitila ba komai kasan hankalin ke na ba wannan haka ne kar mukalla a ilahun ma Allah shi da ku dauki wani abun banza ku ce shi ma abun bauta ne kaman Allah ta'ala Allah amma shirkun amman yabda'ul khalqa summa yu'idu ko ku wane ne ya halicce ku tukun da fari Allahu akbar wa ya kawo ku tukun na banda faɗin waɗannan ni'imi wane ne ma tukun yayi ku ne Allahu akbar kun wane ne ke matar da ku domin da ba don waɗansu sun mutu ba waɗansu ba su samu gida ba tabbas sosai kam inda waɗansu ba su mutu waɗansu ba su samu sarauta ba sosai aka rawa kalla <laughs> na'am wa man yarzuqu min ina dai tambaya har yanzu wane ne yake baku arziki ta sama da ta ƙasa da ƙasa haka Allah da shi ne shin a ilahun mai wannan yanzu a hada shi da Allah babu babu bal hum qawmun yajib shin an man ja'al amma yujibu al-mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a yukhrafa amma amma yabda al-khalas mun yidu wa man yarzuqukum min sanar ilahum ma Allah shikenan ni na gama wanda yake da wani Allah wannan ya haushi kuma ya masa kirari irin nawa ya hau hatu burhanakum in kuntum sadiqin to wannan shine karatu bayan fatiha karatun fatiha da bayan ayyuwa Allah kirari Allahu shine girmamawa na yan siyasa kenan na'am mun wuce na post ko haka mm. yanzu mun yi na yan siyasa ko to kuma in mun gama sai mu yi girmamawan alƙalin nasara alƙalin nasara ya fito ba haka ake masa ba ba kuma magana ba ko ne sai a karan kalla ayi <laughs> ruku'u na'am haka girmamawan alƙalin nasara kenan na'am to in an yi ruku'u an tashi haka sai a koma dobale sujida haka ne girmamawan sarakunan gargajiya an gaishe ka haɗe an gaishe ka an gaishe ka an gaishe ka tabbas gaisun sarakuna kenan su ba sara musu ake yi ba ba kira ake musu ba ba sun kuya ba faɗo ake yi duba ne an gaishe ka an gaishe ka an gaishe ka na sarakuna kenan sai kuma ka tashi ka zauna yadda kake gaida surkai yadda kake gaida iyayenka yadda kake gaida malamai a zaune haka to waɗannan gaisuwoyi ba a tarawa kowa sai zatin Allah ke za aka ce attahiyatu gaisuwoyi Allahu akbar to annabi ya ga Allah je masa wannan irin gaisuwoyi na'am Allah ya sanar da shi ulumul awwalin wal akhirina ilimin mutan farko da mutan karshe ya ƙara masa ilimin da mutan farko wa sani mutan karshe wa sani Allahu akbar zai sallame shi sai ya bashi guzurin da zai kawo mana na'am sallah hamsin da ya dawo ya tadda annabi Ibrahim annabi Ibrahim ya ce ka gayar min da al'ummarka saboda haka ne muke yin salati mu hada da shi na'am sannan ya dawo sama ta shida sai ta da annabi Musa annabi Musa ya ce ya aka yi ya ce ya eh, yadda aka yi dai bayan an yi yadda aka yi an bani sallah hamsin kai gida dama kafin a shige ma sun tsaya su abu na to ba sha dawa na haka domin shi abin da ya sa an kace shi mai yawan magana da Allah ne to ga shugaban masu magana da Allah ya Allahu akbar to sai annabi Musa ce wallahi ni na san halin mutane wannan sallah ta yi musu yawa tun ba kai nisa ba koma a rage ta yi musu yawa na sha wahalan bani Isra'ila ka koma a rage sallah hamsin ta yi musu yawa ya koma aka rage ya dawo saura nawa ya saura kaza koma a rage ta yi yawa har yanzu yana koma yana koma har sallah ta zama biyar a nan wato annabi musa ya samu wata dama ne ya nemi ya ga allah da ido abun ya gagara to yau gashi an ɗauko masa zatin allah set layi na madubin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na set layi ina ganin zatin allah a cikin madubin annabi muhammadu allahu akbar to baya son a rabu saboda kai kaiwa a koma a da koma da alhamdulillah saboda wanda yake gani a zatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar Allahu akbar to shikenan ya sauko mana sallah biyar na'am ya sauko mana sallah biyar gari ya ya kwana gari ya wadama duk abin da aka yi cikin dare dan dare dan yanki ma na dare subhanallahi sai bi abdi laylan min al-masjid harami ila al-masjid al-aqsa alladhi baraknahu lil-nuhum min ayatina na'am a cikin dare ne aka yi wannan duka aka ga kuma sai da aka yi yawo da shi ya ga ya janna yawo a wuta ya tambayi azabin in ga mutane masu azaba iri kaza me suka yi a ce kaza ni ya je gidan aljanna ya yawo har ya ce sai na wurin kai kan bai shiga gidanka ba gidan jahuri na ta da wata mace mai kyau mai bakaken labbe don Allah ya san jahuri na son irin waɗannan mata amma ya rasulullah me sa baka gida gidana ce na ka san ka da kishi ta har kai kai kar in ma maka kishi ya rasu lalai to duk cikin yankin dare ne a lokaci karami da ya dawo kenan dari ya waye yana son ya bayyana wannan abu da ya faru yana zaune a kofar gida sai babban kafirin nan ya zo ya zai wuce Abu Jali ah ma'aikin Allah wai shi ba wato izgilanci eh, wai ba haka zai ce akwai labari ce akwai labari zo kusa na jiya da daddare na tashi na har na yi bacci aka tashe ni na je kudus na je kudus na gamu da Annaba na hau sama sama ta bakwai sama ya gaya masa da yadda aka na'am yadda aka haka a ah, jiya da daddare din eh kuma ka dawo ka kwana garin nan je wai shi ya san babban makami zai je rushe dukkan musulmi duk wanda haka wannan ba zai eh, yadda ba zai yadda ba haka sai ya tafi mazaunin abubakar abubakar yau na zo maka da maganar da mutumin ka ya faɗa ko kai ba za ka yadda da ita ba ita mecece ya gaya masa amma iyakan kudus ya gaya masa shi ya gaya maka jiya da dare ya tashi har ya yi bacci ya aka tashi wai je ya je kuma ya dawo inda muke zuwa kwana goma sha biyar zuwa mm. kwana goma sha biyar dawowa ka ji wai da dare ya ji ya dawo ya ce kai wani ne ya gaya wa mutumin ya gaya maka ko baka da baka kai da shi ya ce a'a baka da baka shi ya gaya min in shi ya gaya maka ne wato ko ya ce ya hau sama ni na yarda Allahu akbar ya ce ya hau sama ne ma kai dai ka yarda ka ka hau ka cikin gaskata shi ya sake cewa siddiq Allahu akbar yawan gaskata Allahu akbar to shikenan daga nan sai jibril ya zo ya nuna yadda ake sallah biyar na wannan shine isra'i da miraj a takaice to alhamdulillah a jama'a masu kallon mu shirin na mai tarin albarka kenan na Ramadan Karim wanda yake zuwa muku kai tsaye daga wannan hukuma ta NTA tare da shehu malamin nan sheik wato dahir usman bauchi wanda allah ubangiji ya sa ya kawo mana ziyara a wannan jiha domin mu amfana daga irin ilimin da allah ubangiji ya bashi kafin mu da mu ci gaba da tattauna da sheik bari mu saurari karatun alkur'ani mai tsarki kuma masu kallon mu shirin mai tarin albarka kenan namar dan karim wanda yake zuwa muku kai tsaye daga wannan hukuma ta nta tare da shehu malami sheik dahir usman bauchi wanda muke tattauna akan abubuwan da suka jibanci wato sallah sannan kuma yanzu za mu shiga wato abin da ya jibanci mutuwa da kuma ɗaukar rai akar kalla bayan mun ji yadda annan muhammad sallallahu alaihi wasallama ya karɓo sallah da yadda allah ya wajabta ta a kanmu to akar kalla akwai wani abu da wadda tabbatacce yana nan a kanmu wato shine mutuwa a kalla shi a akar kalla ita mutuwa ɗin akar mukalla menene mutuwa ne akar kalla. wai mutuwa <coughs> wato wani abu ne mai ban tsoron gaske a gabanmu wanda kowa sai ya gamu da shi sunansa mutuwa wato ubangiji ya halicce mu alamu zarri wato muna tsababbu ba jiki tsaban rayuka ba jikuna ba wani uban wani wani dan wani wani wani dukkan mu daidai a gaban Allah sai Allah ya mana magana haka ya sabu a gaban sa sahu sahu sai ya ce alastu bi rabbikum shin ba ni ne ubangijinku ba saboda tsoro duk gaba ɗaya sai aka narke a kuma babu sai safun gaba annabi muhammad ce bale da faɗin bale ɗin nan sai safun da ke tare da shi na annawa sai suka rayu safun da yake bayan su na kusa na siddiƙa sai ya rayu na shuhada ya rayu na salihai suka rayu dukkan musulmi da suka rayu to da yake an yi nisa waɗansu na baya can suna jin muryoyi ba sa gane abin da ake faɗa su kuma suna faɗin mu muna faɗin bale bale bale su ko sai suke suka ce bolo bolo bolo ba zama abin da ake yi ba saboda haka sai Allah ya umarni to sai aka fesa haske na azal na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to duk wanda hasken nan ya shafa Allah ya riga ya kaddara sunansa a rubuce tun azal shi musulmi ne wanda hasken bai shafe shi ba ba zai zama musulmi ba wadda ba tun da zai ja shi zuwa imani to shi kenan sai Allah ya ci a haɗi juna in kai ta haɗiyan juna ka san an ci a yi rawa kowa na gaban sai fara diwa to annaba suka yi ta haihuwan annabawa suka yi ta eh. haɗiyan annaba sahabbai suka yi ta haɗiyan sahabbai ma'ana suka yi ta haɗiyan aka yi ta yi dai har aka komo kale kafiri haɗi musulmi musulmi haɗi kafiri ga yukur ya hayya min maita yukur mai ta min alhayy aka gauraye ƙarshe sai adamu ya haɗi sauran Allahu akbar da muka zama dukkan mu to sai Allah ajiye wa kowaɗanne mutane zamani kaza za su zo su yi shekaru kaza kowannen su ga shekarar da zai daga ran da ya sauka daga in ta gama cikinsa za ta aihu daga ya faɗo duniya sai ya fashe da kuka a uzu billahi halaka ta zo halaka ta zo wato akar mukalla shine ah, wannan manufa kukan da jariri ya sauka eh, to ya zauna ya zauna shekara dubban miliyoyi bai san awu ba bai san abin miya ba <laughs> <laughs> bai san yunwa ba bai san kishiwa bai san bakin ciki yana wurin Allah Allahu akbar yau ya sako ya san duniyar nan wahala zai zama to kuma sai a ce masa to kukan da ka yin nan an baka bashi Allahu akbar an baka bashi duk dangin ka yau suna murna kai kadai kake kuka me aka samu namiji me aka samu ta mata Allah ya raya Allah duk an mace ya gina duk an mace yayan gidan sai wannan da yake kukan nan to an baka bashi duk ana murna kai kadai kake kuka to ka tashi kai aiki mai kyau ran da ka mutu kowa yayi kuka kai kadai kai murna ka rama kenan na'am haka ka bada bashi kana kuka ana murna kai kuma ran da in kai aiki mai kyau ran da ka mutu kai kadai kake murna ana kuka ana kuka ka biya bashi kenan sosai kam to shikenan ni ya fito duniyar nan tafiya ta soma tafiya kenan Allahu akbar to yadda ya fito daga cikin uwarsa yayi ta kuka din nan baya son fito wanne na'am to haka kuma yazo da baya son fita Allahu akbar baya son fita shiga kabari tabbas kowa an sa masa kin mutuwan nan ko ko da manya haka ne sosai sai dai manyan bayin Allah da suke suke ganin fata wannan wata in kuntum sadiqina dama Allah ya ce in mutum yana yana takama gaskiya ai mutuwa ba abin tsoro ba ce sai ma abin guri ne tabbas yanzu mutanen ƙauye nan da suke shiga takara waɗansu na ƙauye ne amma in sun ci abin da suke ci za su koma abuja ƙaura daga ƙauyukan su koma abuja bakin ciki ne ko farin ciki ne <laughs> ai murna ne murna ne sosai ai mumini in zai tafi lahira ai murna ne tabbas to amma kuma abin tsoro din wato ina da yawa tsoron shine Allah ya halicci waɗansu mutane tun daga cikin mastalis wato akwai umul kitabi a cikin mastalis ɗin an rubuta wannan mutum musulmi ne tun daga farkonsa har ƙarshen rayuwarsa musulmi ne a cikin mastalis wannan mutum kuwa farkonsa kafiri ne amma zai shekaru kaza cikin kafirci kamun shekaru kaza zai zama musulmi wannan kuwa kafiri ne har farkonsa har ƙarshensa wannan ko zai soma da musulunci a uzubillahi zai karasa da kafirci kuma yana rubuta mastalin ne baka sani ba to sai a dawo da shi kitabi an dauko da shi daga umar kitabi mastalis din nan sai a dawo cikin kitabul mahawil isbati wato eh, a fayil shekara kaza kai musulmi ne lokacin da kake musulmi kai musulmi <laughs> a fayil kenan in shekarun sun kasa canja fayil amai da suna cikin amai eh. da suna cikin kawure ko shekara kaza kada kaza ne wannan shine fayil kai a kawo amma mastalis ba canjawa ba canza shi hmm, wancan shi umul kitabi Allahu akbar ko saboda abin tsoro o ba wanda ba jin tsoron karshen sa Allah yakan ba waɗansu mutane albishir sun tun ba su mutu ba a ce musu kar ku ji tsoro su yan aljanna ne to wannan waɗansu daga cikin bayin Allah ba kowa da kowa ba waɗansu annabi ya gaya musu gaba da gaba wani kai dan aljanna sai da lissa mutum goma amma mutum goma nan lamban girma ne aka ba su amma kuma mutane da yawa wanda annabi ce yan aljanna ne yan aljanna ne amma waɗannan lamban girma ne aka ba su goma din to saboda haka mutuwa ba tsoro ce ah, kuma tun da ake mutuwa mutum biyu ne kai suka mutu kuma nan gaba su kaɗai za su mutu na'am wanda ya mutu ya huta ko wanda ya mutu aka huta aka huta tabbas wannan haka ne wanda ya mutu ya huta shine wanda ya karbi aikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi aiki da abin da malamai magada annaba suka gaya masa ya kiyaye tsakaninsa da Allah wato ya kiyaye Allahu akbar ya kiyaye assalamu alaikum na'am ya kiyaye tsakaninsa da Allah ya kiyaye tsakaninsa da bayin Allah sai dai ya amfane su ba cuce su ba amma matukan ka shirya da Allah ka zo kana zagin bayin Allah kana musu kazafi kana musu ƙarya kana satan kuɗin su kana taɓa matan su kana haɗa su faɗa to fa ba kyau ko kana sallah ko mutum yana sallah sai an babbaka shi a wanke shi sannan a kai shi aljanna uzu billahi Allah ya kiyaye to akar mukalla yaya rai eh, yake fita daga cikin mutum na'am to waɗannan wanda ya rayu kyakkyawan rayuwa innal ladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu duk mutanen da suka ce ba su da wani Allah sai Allah nan da ake masa sallah shi kadai ne Allah su ba sa bin kowa sai Allah ba ruwansa da wani abu sai Allah shi kadai sun mastaqamu kuma su suka zauna daidai a cikin addini suna ba Allah haƙƙinsa suna ba bayin Allah haƙƙinsu ne shine istiqama wannan in sun zo mutuwa ta tatanazzalu alaihim mala'ikatu mala'iku za su yi ta sassauka su yi ta sauka su yi ta sauka shi mm-hmm. kadai ke ganin sa shi kadai ke kuma mun zo taranka ne mu maka almishi wa abshiru bi jannati lati kuntum tu'adun في ربا ايدو ربا ايدو ربا ايدو القران هيك فدامك بني آه، ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم الجنه